Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu raro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin nan na shiryar alkur'ani mai tsarki waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za a kasance tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma shirinmu na rana daga karfe sha 12 da minti ashirin.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

wato www.hausatv.com a huta lafiya. na sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku lare marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karantar mana labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. gwamnatin tarayyar najeriya ta roƙi kamfanonin jiragen sama da kada su dakatar da ayyukansu a ƙasar jaridar financial times ta ce tare tarayyar turai na ƙoƙarin ganin an cimma matsaya a tattauna vienna kan shirin iran rasha ta sanar da ragargaza wasu tarin makamai da kasashen turai suka baiwa kasar ukraine yanzu kuma ga labaran da ke da ke gwamnatin taron najeriya ta yi kira ga kamfanonin jiragen sama na cikin gida da su sake dubi akan matakin da suka ɗauka na dakatar da ayyukan saboda tashin farashin man jirgi hakan yana zuwa ne da 'yan sa'o'i kaɗan bayan da kamfanonin jiragen sama suka bayyana shirin dakatar da ayyukan su daga ranar litinin tara ga watan mayan shekara ta 2022 saboda tsadar man jirage wanda ya tashi daga naira 190 ya koma naira 700 akan kowace lita wanda kuma ya haifar da matsaloli masu tarin yawa ga kamfanonin jiragen wannan bayanin da yana kunshe ne a cikin wata sanarwa da mataimaki na musamman akan harkoki da jama'a na ministan sufurin jiragen sama a najeriya din james udaudu ya fitar a ranar jiya asabar inda ministan ya buƙaci kamfanin jiragen sama da su yi la'akari da illoli da matakin zai iya haifarwa tare da nuna damuwarsa matuƙa akan karo farashin man jiragen saman wasu rahotanni na cewa manyan jami'an kungiyar tarayyar turai sun kara kaimi matuka wajen cimma matsaya a tattaunawar da ake yi a tsakanin iran da manyan kasashen duniya a birnin vienna jaridar financial times ta bayar da rahoton cewa tarayyar turai tana yin iyakacin kokarinta na ƙarshe domin ceto jejeniyar nukiliya tare da iran da kuma kare lagon takunkuman da amurka ta dora wa ƙasar jami'in kula da harkokin wajen kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya shaida wa jaridar ta financial times cewa yana neman hanya mafi sauki kuma mafi sauri domin kawo ƙarshen takon saƙa wanda yake barazana ga yunkurin diflomasiyya na ceto yarjejeniyar nukiliya tare da iran a cewar jaridar ta financial times cin mai yarjejeniyar za ta sa amurka ta koma a cikin yarjejeniyar farko ta shekara ta 2015 da kuma dage takunkuman da ta kakaba wa ƙasar iran yadda da kuma iran ɗin za ta rage yawan ayyukanta na nukiliya rahoton ya ce borrell yana nazarin yanayin da za a wa iran takunkumi da hakan ya hada har da dakarun juyin juhali na kasar iran din wato irgc yayin da kuma amurka za ta koma a cikin yarjejeniyar tare da yin aiki da abubuwan da ta kunsa to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta sanar da ragargaza wasu makamai masu lizami na amurka da kuma na wasu ƙasashen yammacin turai a yankin kharkov da ke gabashin ƙasar ukraine inda rundunar sojan ƙasar ta rasha ta yi amfani da makamin iskandar mai lizami wajen kai harin kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar rasha egor konashenkov shine ya bayyana hakan a yammacin jiya asabar inda ce sojan kasar rasha sun ragargaza makamai masu lizami kusa da tashoshin jiragen ƙasa na kranshgad da kuma kornaka wanda suke cikin lardin kharkov ya ce daga cikin makaman da suka ragargaza din akwai tarin makamai masu linzami da kuma wasu kayayyakin ayyukan soji waɗanda suka isa wurin wanda kuma sun fito ne daga amurka da wasu ƙasashen yammacin turai domin yaƙi da rasha hakanan kuma sojan na rasha sun kwace iko da barikin soji na ukraine na bataliya ta 58 ta ukraine moscow ta yi gargadi sau tari akan cewa da wasu makamai na nato waɗanda suka sa ƙasar ukraine to za ta ragargaza su a ranar juma'ar da ta gabata ce dai sashen tsare-tsare na gwamnatin yahudawan isra'ila ya sanar da taron kwamitin tsare-tsaren majalisar koli da taron kuma ya sanar da amincewa da shirin gina gidaje dubu hudu a cikin yankunan falasɗinawa ga yahudawa 'yan sharori zauna matakin yana zuwa ne dai a lokacin da ake shirye-shiryen ziyarar shugaban amurka joe biden a isra'ila kamar da yadda cibiyar daɗa labaran gwamnatin palestine ta sanar ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta yi gargaɗi a kan aiwatar da shirin gwamnatin yahudawan na gina sabbin gidaje dubu hudu a yankunan palestinawa ga yahudawa 'yan sharori zauna da kuma rusa ƙauyuka goma sha biyu na palestinawa a yankin yata wanda yake lardin hebron a cewar cibiyar labaran palestino ofishin sakatare janar na ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ya fitar da bayani wanda a cikinsa ya bayyana shirin na isra'ila a matsayin wani babban ƙarfin kafa ga wani yunkuri na samar da sulhu a tsakanin isra'ila da palestinawa Ƙungiyar ta gargaɗin illar wannan shiri wanda zai iya haifarwa dangane da zaman lafiya da tsaro a duniya tare da bayyana hakan a matsayin laifi na kabilanci da wariya ga al'ummar palestino kamar yadda kuma kungiyar kasashen take ta yi kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da ya sauke nauyin da ya rataya a kansa da kuma takawa isra'ila birki domin kaucewa aiwatar da wannan shiri na gina matsugunan yahudawa a cikin yankunan falasɗinawan to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya tattaro ya fasara kuma karanto mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. ta yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka haɗa da wannan yankin na yammacin asiya to a wannan fitowar za mu yi magana ne akan halin tsokana na ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato da yadda take ƙoƙarin faɗaɗa iyakokinta na tsaro da hakan zai kai ta ga cin karo da kuma taho mu gama da ƙasar rasha da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana mataimakin ministan harkokin wajen kasar china li wucheng ya bayyana cewa kokarin da kungiyar jejeniyar tsaro ta nato take yi na fadada ya samo asali ne daga tsohon tunani na yakin cacar baki da aka yi a baya mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta cin ya kara da cewa wannan fadadar da nato take yi kokarin gyara kuskure ne da wani kuskuren kuma zai iya jawo wata babban musifa a nan gaba shi dai mataimakin ministan harkokin wajen na kasar china yana gabatar da jawabi ne a wurin wani taro mai taken lalubo hanyoyin zaman lafiya da raya ƙasa wanda aka yi a birnin beijing ta hanyar bidiyo daga nesa inda ya yi ishara da yakin ƙasar ukraine wanda ya danganta shi da tunanin wasu ƙasashen turai na mayar da hannun agogo baya zuwa lokacin yakin cacar baki liu cheng ya ci gaba da cewa abin da yake cikin tunanin turawa shine yadda za su murkushe duk wanda baya cikinsu sannan kuma su ci gaba da zama su ne a sama mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta cin ya ambaci yadda a baya aka yi yakin cacar baki da kuma yanzu kasashen turan musamman ma dai wanda suke mambobi a nato suke kokarin sake shigar da wasu kasashe ciki da su ne finland da sweden to a duk lokacin da aka yi magana a akan kungiyar ya tsaro ta nato dole ne a fara da tarihin kafuwarta ko da kuwa a gurguje ne hakan kuwa ya faru ne a shekara ta 1949 domin ƙalubalantar tarayyar soviet wacce ta shimfiɗa ikonta a gabashin nahiyar turai da kuma wasu yankuna masu yawa na asiya ƙasashe sha biyu da da farkon kafuwar wannan ƙungiyar da su ne belgium canada denmark faransa da iceland italy luxembourg netherlands norway portugal birtaniya da kuma amurka sannu a hankali kungiyar ta rika faɗaɗa har ta kai an waye gari adadin mambobinta sun kai talatin yakin duniya na biyu wanda za a iya cewa shine yaƙi na ƙarshe mafi girma da nahiyar turai ta gani ya haddasa asarar rayukan mutane miliyan 36 har da rabi miliyan 19 daga cikin fararen hula ne sansanonin 'yan gudun hijira kuwa sun mamaye ƙasashe da dama a cikin birnin hamburg na ƙasar jamus kaɗai da akwai yara rabin miliyan da suke kara kaina a kan tituna saboda an kashe iyayensu kuma babu inda za a kula da su an kafa wannan kungiyar ne dai saboda kalubalantar soviet kamar yadda muka ambata. amma kuma bayan rushewarta nato ta ci gaba da ɗaukar rasha a matsayin abokiyar gaba kamata yi a ce a wato waccan musifar da nahiyar turai ta fada a cikinta na yaƙi da irin asara ta rayuka da ta dukiya da ya haddasa mata ya kamata a ce sun zama darasi da za su hana afkuwar yaƙi a cikin nahiyar ta turai da kuma ma duniya baki daya sai dai aka san hakan shine yar faruwa da gaske ne cewa an sami zaman lafiya na wasu shekaru kaɗan a cikin nahiyar turai tun bayan rushewar tarayyar soviet kuma yaƙe-yaƙen da aka yi a yankin balkan daga shekara ta 1992 zuwa ta 1995 ya kai ga rushewar jamhuriyar yugoslavia shi ma wancan yakin bai zama wa turawan darasi ba sai suka koma gabashin turai inda suka rika farautar kasashen da suke makwabtaka da rasha kamar poland da shigar da su cikin kungiyar ta nato sannu a hankali lamarin ya kai ga kasar georgia wacce ita ma aka lasa mata zuma a baki cewa za a ba ta kujera a cikin kungiyar ta nato saboda haka aka yi amfani da ita ta tsokani kasar rasha shine lamarin da ya kai ga yakin da aka yi a shekara ta 2008 tsakanin georgia da rasha shi ma wancan bai zama musu izina ba sun ci gaba da ƙara faɗaɗa inda a shekara ta 2014 suka haddasa barkewar yakin ukraine wanda ya kai ga mamai da rashi ta yi wa yankin crimea sannan kuma a yanzu yakin da rashi take yi da ukraine ɗin yana ɗaya daga cikin wani shafi na irin wannan tsokanar duk da haka ba su haƙura ba ana cikin wannan yaƙi tsakanin rasha da ukraine ƙasashen na nato suna lasa wa ƙasashen finland da sweden zuma a baki da cewa su shigo za a ba su kujera a cikin ƙungiyar jaridar times ta birtaniya ta ɗauki labarin da yake cewa ƙasashen finland da sweden suna shirin shiga cikin ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato jaridar ta ambato wani jami'in gwamnatin ƙasar amurka yana cewa abu ne mai yiwuwa ƙasashen na finland da sweden suna shirin shiga cikin ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato nan da lokacin hunturu mai zuwa jami'in ya ci gaba da cewa a ganawar da aka yi a tsakanin wato ministocin harkokin waje na ƙasashen mambobin ƙungiyar nato an tattauna batun shigar da waɗannan ƙasashen biyu cikin ƙungiyar a bisa rahoton jaridar a cikin watan mayu mai zuwa ne dai ƙasar finland za ta gabatar da buƙatunta a gwamnatance na neman shiga cikin ƙungiyar ta nato daga nan kuma sai ƙasar sweden ta biyo baya ita dai ƙasar finland tana da iyaka da ƙasar rasha wacce nato take ɗauka a matsayin abokiyar gaba da kilomita da ya kai 1,340 wannan da ita ce iyaka mafi tsawo da wata ƙasa ta turai take da ita da ƙasar rasha wani rahoton kuwa yana tsokaci ne akan yadda ƙasar amurka take ƙarfafa ƙasashen na sweden da finland da su shiga cikin ƙungiyar ta nato fadar white house ta sanar da cewa a shirye take ta baiwa waɗannan ƙasashen biyu lamuni na tsaro daga lokacin da za su miƙa buƙatunsu na shiga cikin ƙungiyar har zuwa lokacin da za a amince a shigar da su abinda wannan yake nufi shine cewa amurka ɗin a shirye take domin ta ƙalubalanci ƙasar rasha a wannan tsakanin wacce ta bayyana cewa shigar waɗannan ƙasashen biyu cikin nato yana a matsayin barazana a gare ta. rasha da tana ɗaukar wannan ƙungiya ta nato a matsayin barazana a gare ta domin tun bayan rushewar tarayyar soviet nato ta ci gaba da ɗaukar rasha a matsayin abokiyar gabarta kuma duk ƙoƙarin da rasha ta yi na ganin cewa an rusa wannan ƙungiya ko kuma an ba ma ita kanta rashin wato kujera a ciki ya ci tira. abin da ke nufin cewa kasashen na turai wato da suke cikin nato bisa jagorancin amurka suna son a ci gaba da gaba da kuma yaƙe-yaƙe minista harkokin wajen ƙasar finland annie lind wacce ta gana da takwaranta na ƙasar amurka anthony blinken ta tabbatar da cewa amurkan ta bai wa ƙasar tata lamuni na tsaro to tun bayan rafotowar waɗannan bayanai ne dai na shirin shiga waɗannan ƙasashe biyu cikin nato rasha ta fara bayyana matsayarta mataimakin shugaban majalisar tsaron ƙasar rasha dimitri medvedev ya bayyana cewa wajibi ne ƙasar rasha ta yi mu'amala da wannan batu cikin nutsuwa shi kuwa kakakin fadar mulkin rasha kremlin dimitri boskov cewa yi shigar ƙasashen finland da sweden cikin ƙungiyar nato yana nufin taɓarɓarewar harkokin tsaro a cikin nahiyar turai a fili yake dai cewa siyasar wannan ƙungiya ta tashi daga batun kare kai zuwa wato kai hari a kan ƙasar rasha da ita ce kaɗai suke ɗauka babbar abokiyar gabansu a gwamnatance sannan kuma a yanzu da kasar rasha take fuskantar ukraine suke ta dukkanin taimako na makamai domin ganin cewa rasha ba ta yi nasara ba a wannan yaƙi to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin ya zo ƙarshe kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba idan mai duka ya kai mu mu kasance cikin ƙoshin lafiya shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma kada nisa don kuwa ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da da zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. salamu alaikum Radio BOH Ran mai magana Comrade Riyasu Yakuba daga dan jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To zan yi amfani da wannan dama saboda na jima ban shigo wannan dandali ba. Ina mika sakon gaisuwa ta ta farko zuwa ga mai gabatar da wannan shiri a wannan gida mai albarka musamman Hassan Barka da fatan kayi sallah lafiya. lafiya da kuma abokina sunusi maɗatai da magaram isuhu maɗatai da magaram da yawale sani takai kadora diga ga dan fulanin warji da letoro zandar da dukkanin abokaina 'yan gwagwarmaya da ke cikin wannan dandali ina muku fatan alkhairi da fatan kowa da kowa yana cikin ƙoshin lafiya musamman abokina haɗabi mai kumfuta mai yama da fatan kowa da kowa yana cikin ƙoshin lafiya ina godiya assalamu alaikum muryar musulunci ta taharan ina muku fata alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya irin dama da kuke ba da kamar yau zan gaida yan uwa da munnan arziki kamar haka da farko ina gaida mai martaba sarkin daura umar faruk umar da kwai kuma hakimin babban mutum dan iyan daura akwai hakimin ɓaure umaru taha umaru ba zan manta da kadori dan fulani ba akwai dan musa hadirin asuba da magaran akwai leturo wanda yake da magaran akwai mun soja da magaran akwai na agwa mai faci wanda yake da magaran akwai ilyas wanda yake agades akwai adayar baban soyayya wanda yake agades akwai lawan balga wanda yake da magaran ba zan manta da eh, hamisu wanda yake nan da magaran ba zan manta da abdullahi kadamari eh, iso madatte sunusi madatte duka ina musu fatan alkhairi ina musu fatan barka da sallah da duk wanda yake cikin wannan gida mai albarka ina kowa fatan alkhairi na gode suna na shugaba iliya kan kanti da shayi garkin daura assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon iraq karshen mako kun ba mu lokaci mu ɗibi albarkacin bakin mu na farko dai ina gaida rahmatu mai ɗaki na nan dan zama ina gaida ibrahim haruna da na haka maru ina gaida tanko kani na da shi da mata ta zainabu da na haife yi ba ina gaida maliki kani na da shi da mata ta aida da maryamu na haife yi ba ina gaida haɗa mai kwamfuta da na han najeriya ina gaida muhammadu dan bari bari da na ha bayan ruwa ina gaida alhaji hamza shi da mai ɗaki ne don na a biya so ina gaida rahamu ita da yaranta da na a biya so ba da bayan haka da hassan barka ina gaishe ka duk wanda ya ji murya ta ban ambaci suna ne ba ina kowa barka da kuma ina gaida kowa da kowa Allah ya bada sa Allah taimaka Allah kawo kasuwa mai albarka amin don su annabi salamu alaikum rahmatullah, wabarakatuh gidan rediyo mai albarka na Iran ina muku barka da safiya a inda kuke ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arzika kamar ayo ma ina so in gaishe da abokan arziki na da yan uwa kamar irin su gwanilan alagamadan ina gaida shi da awal m jali ta kai ina gaida shi da baban gida buba fajewa ina gaida shi da kadora digaga dan fulanan warji ina gaida shi sannan da hajiya na'ima musa da ke birnin kebbi kebbi nigeria ina gaida ita sannan da suleiman musa gamadan shi ma ina gaida shi sannan ina gaida salisu baban bola ina gaida shi sannan ina gaida dukkanin dai abokan arzika mai magana kai tsaye usman sani daga nan dakin tofa kano state assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio jamhuriyar musulunci ta hira sunana muhammadu dambari bari shugaba na fada mazajen dajin yamai nijar muna cikin ƙarshen mako ku ba da izini dan gaishe gaishe na farko yana gaida rabu shugaba na aiki din ƙasa gaba ɗaya akwai atta mai kwamfuta abokin alkai na dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gaishi akwai yakuwa badaraka akwai kadori dauri ɗaya gidan fulani dan bare bale ne ko dan fulani ne to akwai sumayya dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gaishi tsoho mai albarka isa al'umma tsoho mai albarka daga nan shi da matar shi daga nan duk inda yake dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai isu madatai akwai aboki na kane na karami mai aski alhaji rabi mai aski dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare shi akwai malami abokin tahiya akwai hassan ita abdulsman hassan hassan dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gaishe nan ya mai nijar Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh hubi oye Hausa mai magana Abubakar Muhammad Ali Dabbari al'agarasi da ke nan garin Agada a horiyar Nijar. To a yau yana so a ba dama in gaishe da yan uwa da abokan arziki. Ina gaishe da Alkasim kenan Beza da nan garin Agarar. sannan ina gaishe da Malam Baji a nan garin Agarar. ina gaishe da Metir Abdallah Tayar a nan garin Agarar. ina gaishe da Ibe Paul a nan garin Agarar. ina gaishe da Sale Mai Shadda a nan garin Agarar. a kasuwar talin ina gaishe da alhaji mustapha mai shadda a nan garin agadez a kasuwar tal ina gaishe da abubakar mai gidana kenan wanda ake kira da dj a nan kasuwar tal ina gaishe da talakan fala da metri ya duka da kebi mai ambuwa a nan kasuwar tal garin agadez kenan sannan kuma ina gaishe da alhaji tiya musa santarakin fale a can najeriya kenan garin bauchi ina gaishe da mukaddam malam abdulkadir a nan garin agadez ina gaishe da sama malam ahar malam gago su malam tandi da dai sauransu salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sacin hausa na bos ta iran ina maku fatan alkhairi suna na musa usman dan fulani daga nan jihar kwara iloristin nigeria sha allah zan yi amfani kuma da wannan dama in gaida abokaina irin su kadora daga gadan fulani warje ibrahim yiro dake ayuba sarkin haƙuri ko da rediyo da da sauran abokan aikinki da sauran mambobin wannan guru musa usman ke fatan alkhairi da gwani ali gamadan ina maku fatan alkhairi mai magana musa usman daga nan jihar fara iloristin najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu suna na isuhu baban sale wanda ke babban tashar da magara muna so a bamu dama mu gaida yan uwa da arziki da farko ina gaida abdi krimo mai kayan salula wanda ke tashar da magaran ina ina gaida abdi kako mai sai da man fetur a tashar da magaran ina gaida bashir a a tashar da magaran ina gaida yabi mai kayan kwali a tashar da magaran ina gaida ali gurji a tashar da magaran ina gaida sani zamani mai sezi a tashar da magaran ina gaida lawali mai kayan salula a tashar da magaran ina gaida nura mai gyaran salula a tashar da magaran ina gaida asan barka mai shirye shirin nan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na biyu head. Suna na Ibrahim Haruna mai anguwa Bingila Buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazauni kasar Kamaru. Ina son ku bani dama in yi gaishe-gaishen karshen mako ya zuwa ga 'yan uwa da amina arziki. na farko ne ma daukacin musulmin duniya barka da sallah. Eh, ina fatan an sha ruwa lafiya. Ina gaida baba ya gambo da magaran akwai sanisi madatsai da magaran akwai guda muhammadu jakkori ina gaida kadura daga gadan yan filanin warje akwai abokina samariya eh, haruna da ke zaune a kasar libya akwai murtala mai shayi bakin kwastan house sokoto nigeria akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama local game kebbi state nigeria da ƙawansa sumayya yana eh, gaida eh, husaini sabon yaro da ɗaukacin jama'ar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na biyu sunana ibrahim haruna mai anguwa gira guzi jihar tawa jamhuriyar nijar Assalamu alaikum gidan rediyon Ran Hausa muryar Musulunci. rana safi Ibrahim Auta daga Abuja babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Allah ina son ku isan man da sakon barka da sallah ga daukacin musulmin duniya baki daya. Sannan ina roƙon Allah Ubangiji ya sa ibadun da muka gabata a cikin watan Ramadan. Allah ka sa mu yi karɓaku kuma Allah ka haɗa mu da aikin dace. Allah ka biya muna buƙatunmu Allah kuma ka zaunar muna da ƙasashenmu na Afirka lafiya da kuma gaba ɗaya kasashen musulmin duniya baki daya sannan ina son ku bani dama domin isar da sakon gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki kamar su adabi mai kwamfuta mai yamma kebistan najeriya adamu a hanzar daura kebistan najeriya murtala sd maria zaria city daukacin dai masu bibiyar wannan shafi naku na muku fatan alkhairi Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran suna na Lawa Alhaji Abbali daga Agadas jamhuriyar Nijar. Muna godiya da damar da kuke bamu da farko dai ina gaida Alhaji Abubakar mai sai da littafai bakin dogon masallaci ina gaida Abdulhadi mai sai da littafai kaso gabas ina gaida Suleiman mai sai da mayuka ina gaida mala Hamza ina gaida Lawali Alhaji Ali mai sai da hijabai a nan kasuwar gabas ina gaida Bashir Rabi'u dan wani wanda ake ce ma shugaba maraba a nan ina gaida shugaba iliya mai kanti garkin daura ina gaida shi tayar a agadas ina gaida yusufa madattai birnin yamai ina gaida tasi'u unguwar tudu a zandar ina gaida miji soja a damagaram ina gaida letoro a damagaram ina gaida alkasum ana agadas ina gaida alkasum baba liman ahar ana agadas assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da jamhuriyar musulunci ta iran mai magana rabi alhaji mamman wanda aka yi sani da suna rabon mai aski shugaba na kungiyar masu radio jihar ta magaram jamhuriyar Nijar. Muna godiya da bamu dama da ake yi a ƙarshen mako kowanne domin maika sabon gaisuwar mu na ƙarshen mako ga yan uwa da abokan arziki. Zan so ma gare ka kai karan kanka mala Hassan Barka da dukkanin sauran ma'aikata eh, na radio jamhuriyar musulunci ta Iran da kuma dukkanin sauran ma'aikata na bangaren eh, telebijin jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina maika sabon gaisuwa ta na barka da ƙarshen mako zuwa ga sunushi da su dukkanin su wanda suke a nan garin Madattai. Akwai yakubo mai aski ba da raka. Akwai na agwa ba mai liki a nan bakin ofital akwai letoro mai isansa akwai miji soja mai adaidaita wanda yake shi nan bakin ofital jihar da magaram jamhuriyar nijar akwai inda mai kanti garkin daura eh kuma sannan akwai alkasim mai shago wanda yake a nan garin agadas akwai abokina ibrahim kolo saro banda da magaram akwai a abdulsalam mai gadi station da magaram a mai kama sabon gaisuwa na barka da karshen mako ga dukkanin al'umma da suke cikin wannan gida mai albarka kuma dukkanin waɗanda suke sauraron shirin na karshen mako mai magana rabi alhaji mamman wanda aka yi da suna rabon mai aski da magaram jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum Radio Musulunci ta Iran mai magana ya kuma mai aski bari raka a jihar ta magaram. Ina so ku bani dama zan yi gaishe gaishe ga yan uwa da amina arziki da farko zan fara gaida dukkan ma'aikatan naku gaba daya Ina gaida Kadauda da gaga dan fulanin murgi da adame mai da gwani lawan Ali da wanda suke nigeria da Hassan Hamza Sulatan Karkar da Gigan Magaji Gare Sulatan Karkar duka wanda suke Najeriya. An da da magaram akwai Sanusi Madatai, Isu Madatai, tasirin tudu da rabu mai aski baba lefe da dukka gabaki daya ina da su gabaki daya wanda suke da magaram ina ga agadas ina da siri tahir wanda yake agadas alkasum wanda yake agadas da duk al'ummar agadas ina da su ina da maman yakubu awashe wanda yake yartawa da dukka al'ummar da suke saurara wannan tasha a duk inda suke a faɗin duniya ina da su mai magana yakubu mai aski ba da raka a jihar da magaram ku tashi lafiya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne wadatte da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar zan yi gaishe gaishen karshen mako da farko yana gaida salishin wadatte akwai rabon shugaban rami aski tsallaka a gadas in gaida alkasim baba liman aharam yana gaida ilyas a yanzu ci akwai alkasim a gadas akwai lawa alhaji abu ali a gadas akwai shuti tayar wanda yake a gadas in dawo nan da magaram in gaida baba liman in gaida bayan lefe da magaram akwai alhaji lawal tati bakin gidan marana da magaram akwai abdul aziz prezi share zamna da magaram na gode ku tashi lahaya mai magana isu ne ma'ate da magaram zamfuri ne jan kira ku daga nan birni ne ku tashi lahaya sunana abdulrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan da kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan miƙa saƙon gaishe gaishe zuwa ga yan uwa da abokan arziki na farko ina gaida hassan barka ina mashi fatan alkhairi ina gaida abokina alkasum da ke agadas akwai abokina sabu sabiola akwai usaini star kasuwar kwalliya akwai lawali birga mai salula kasuwar kwalliya ina gaida muktar metisi wanda yake can marshe dole ina gaida abokin nau sani sangwara akwai rb mai kanti akwai mushe ibrahim mamman buniya awashe ina gaida shi isu madattai sunushi madattai da mushe shayabu a unguwar karamari na mishi fatan alkhairi ina gaida yan uwan nau da suke can garin ta tawa ina gaida madar rashida ina gaida fati sabo ina ma kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kowa da kowa ya yi sallah lafiya mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu musulunci da irin sashen hausa da fatan kowa yana cikin koshin lafiya kuma an yi sallah lafiya mai magana lawan amurka shugaba na kula tempo da magarin jamhuriyar nijar zan amfani da wannan dama in miƙa Barka da sallah ta ga yan da abokan arziki wanda suke Nijar, Najeriya, kamar Chad da dukkan sauran kasashen Afirka da suke kusa-kusa da mu da kuma 'yan kulab-kulab da fada-fada da 'yan sauran ƙungiyoyi da suke cikin garin da magana musamman ma rama mai aski kulab da kulab masu kina da saurari malin shehu kurab da magaran ina kwana musamman da masu kwansil shugaba na kulab gidan a balansi da yake kulab da magaran ina kwana akwai dukkan da jama'a da suke saurari mu a halin yanzu To da fatan dukkanin waɗanda kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. To da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirinmu na safe yanzu kuma ga shirin na shiryar Alkur'ani mai tsarki. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri muna nan har yanzu a cikin suratu zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratun zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Allah daga shaidan la'anan ne abin kyama Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. da in bauta wa Allah ina mai tsarkake addini a gare shi. An kuma umarce ni da in kasance farkon musulmi. To a cikin waɗannan ayoyi da muka je da farko ubangiji subhanahu ta'ala yana karkatowa ne zuwa ga manzansa muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da shi Kulya ya muhammadu ka gaya musu ya kai muhammadu gaya wa waɗannan kafirai cewa ba inni umirtu an a abdullaha sallahu lahuddin ka gaya musu cewa ni an umarce ni ne na bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala na mai tsarkake ibada zuwa gare shi. Wato tsarkake ibada zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala daga dukkan wani nau'i na shirka. Wannan shirka ɗin shirka ce wacce take a fili ko kuma shirka ce wacce take ɓoyayyar shirka wacce ba a fili ba. Shirka a fili kamar yadda malamai suke nuna shine wanda za zo a fili kana bautan wani Allah, kamar masu bautan gunki. ko masu bautan shugabanni ko masu bautan abin da yake na soyace zuciyarsu soyace sosiyan zuciyarsu duk waɗannan shirkoki ne na fili wanda mutum yake yi amma shirka wacce take ɓoyayya shine idan wani abu ya samu mutum na alheri maimakon ya tuno Allah ne ya masa sai ce a ah, ba dan wani ba da yanzu shiga matsala to irin waɗannan nau'i ne na shirka maimakon ka tuno a ubangiji a kowane lokaci sai ka dinga nuna cewa a'a wai akwai wani wanda ya maka kaza wani ya yi maka kaza maimakon ya zama wannan sababi ne amma Allah ne mai yin komai to waɗannan duk nau'o'i na shirka shirka ce boyayya ko kuma ta fili to ya kai manzanmu Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka gaya waɗannan kafirai cewa kai an umarce ka ne ka bauta wa Allah kana mai tsarkake ibada gare shi shi kadai tsarkake ibada ka nisanta da dukkan wani nau'i na shirka sannan ubangiji subhanahu ta'ala yake ci gaba da baya mu wannan bayani cewa sannan ka gaya musu cewa kuma an umarce ni ne na zama ni ne a gaba-gaba wajen zama musulmi wato dukkan musulman duniya ni ne a kan kan kan gaba wajen zama musulmi saboda abin da yake sarkar min na wahayi daga Allah subhanahu ta'ala saboda haka kuma ku miƙa wuya zuwa gare shi ni na miƙa zuwa ga Allah subhanahu wataala na miƙa wuya zuwa ga Allah na musulunta na zama ni ne farkon musulmai saboda haka kuma musuluncin nan a cikin maganganu ne da kuma a aiki ne sannan kuma in isar da wannan musulunci din zuwa ga wani na shine abin da aka ce na yi kuma shine umarnin da aka bani Allah ta'ala yake gaya wa manzansa ya gaya wa kafirai wannan abu kuma mun gani manzo sallallahu alaihi wa sallama ko da ba da idanunmu muka gani ba mun karanta mun ji mun karanta inda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake gaya wa waɗannan kafiran maka qulu la ilaha illallah tuflihu ku ce ba abun bauta da gaskiya sai Allah za ku samu babban rabo shi kansa rasulullahi shi ya fara bin Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki dukkan wata hanya ta shirya sannan daga baya ya kiran waɗansu mutane da su masu zo su kasance a wannan tafarki saboda haka rasulullah yake cewa an umarci ne dan zamani ne musulmi na farko kuma kada na zama siffata wata siffa ce irin ta masu mulki waɗanda suke umartan mutane da wasu ayyuka amma su ba sa aikata irin wannan a ni ta ba irin wannan ba ne Allahu akbar ka dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake nunawa abin da duk yake aikatawa shine kuma yake umartan waɗansu su masu aikata kafin ya umarci wani ya aikata abu sai ya aikata shi da kansa kuma haka rayuwarsa take bautan Allah ne dukkan wasu abubuwa da suka shafi wurgi da al'amura na shirka bai taɓa yin shirka ba bai taɓa bautan gunki ba ya kiran mutane su masu daina yana bautan Allah yana salloli yana azumi yana duk abubuwa ya kira mutane su masu sai da aka hatta jihadin nan kafin wani ya je ya jihadi sai da aka gan ganshi kan sahun gaba shine ya kama hanya ya fara yi to waɗannan duk abubuwa ne da suke koya mana irin ɗabi'u na rasulullah alkur'ani yana ɗora mu akan hakika ta gaskiya allah ne ya ce ya gaya wa mutane ya gaya wa musamman su waɗannan kafirai da suke inkarinsa ga abubuwan da yake yi saboda haka idan kuna tsammanin cewa zan bar wannan da'awa da nake ne to kar ku kasance za ku samu wannan tabbaci ba ko zan bari ba domin ku dinnan mushrikai ne kuma ni ina bin Allah subhanahu ta'ala ne subhanahu wata'ala kuma ba zan yi shirka ba ba kuma zan hada shi da waninsa ba a cikin bauta to kaga wannan manzo yana yi wani abu ne ga waɗannan kafirai don su fahimci cewa fa shi umarnin nan yana aiwatar da shi kuma duk abin da suke tsammani na nuna cewa watakila za su iya shawo kansa ya bar wannan abu da yake kai to ba su fa'isa ba abin da yake nuna musu kenan kar ma su samu wani eh, wato kamar kwaɗayin cewa wata rana za su iya shawo kansa wai ya bar wannan abu a'a to ba ko zai bar shi ba idan na saɓi ubangiji na azabar rana mai girma ka ce Allah kawai nake bautawa ina mai tsarkake addini na gare shi fa'budu ma shi'tum bauta wa abin da kuke so ba shi ba. Sai Allah ta'ala ya ci gaba a aya ta gaba aya ta goma sha uku yake cewa ƙul ka kuma ce da su ni ina tsoro idan na saba wa Ubangiji na ban kasance na tsarkake bauta zuwa gare shi ba to fa ni ina tsoro na wata rana wacce take mai cike da matsaloli rana ce wacce take cike da matsaloli na azabobi daban-daban ina tsoron wannan rana din sallallahu alaika ya wa alika ya rasulullah manzon Allah yake wannan magana yana tsoron ranar kiyama to mu kuma ina za mu kai kanmu idan annabi rahama yana wannan magana da wannan lisani na alkur'ani yana nuna cewa yana tsoron wannan rana kuma ubangiji ne ya umarce shi ya wannan magana kuma gashi yana gaya mana shi kansa rasulullah inni akhafu in asaitu rabbi matukan na yi wani abu na saban ubangiji ina fajin tsoro na wannan rana ɗin wata rana wannan rana wacce take a cikinta akwai azaba mai tsanani akwai azaba mai girma sannan allah subhanahu ta'ala yake cewa da rasulullah kullahum ka kuma ce da su ana ni dinnan A'a, mukhlishan lahu dini ina bauta wa ubangiji ne shi kadai subhanahu wa ta'ala ina tsarkake bauta zuwa gare shi ba na hada dukkan wani nau'i na shirka shirkan nan buɗaɗɗiya ce ko kuma wacce take boyayya ba na yi da ubangiji na subhanahu wa ta'ala an dan samu wani hadisi daga imam ali alaihi salam yake cewa madalla da wani bawa wanda ya tsarkake bauta zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya tsarkake ayyukansa da maganganunsa da iliminsa da soyayyarsa da fushinsa da wani abu da zai iya rikon wani a kansa da kuma wato rabuwa da wani da maganganunsa da shirunsa da dukkan wasu abubuwa da zai aikata ya ce to madalla da wanda ya tsarkake duk waɗannan abubuwa ga Allah subhanahu ta'ala masha Allah wato kenan magana ka yi ne saboda Allah iliminka don Allah ne in kana soyayya da wani kana soyayya da shi ne don Allah subhanahu ta'ala fushi in za ka yi da wani kana fushi da shi ne saboda Allah subhanahu ta'ala in za ka yi riko wa wani ka riƙe shi da wasu abubuwa ka riƙe shi ne domin Allah ta'ala in kana so ne ka furta wani abu to za ka furta ne domin Allah shiru ma in za ka yi shiru za ka yi shiru ne domin Allah subhanahu ta'ala ayyuka tashinka rashin tashinka duk abin da za ka yi in ka yi domin Allah to shine imamu ali alaihi salam ke cewa tuba liman akhlasa lillahi lallai madalla da duk wani bawan Allah duk wani bawa wanda ya tsarkake ayyukansa ga Allah subhanahu wa to shigen wannan ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake umartar manzansa sallallahu alaihi wa Muhammad dan abdullah yake cewa ka gaya musu cewa ni na tsarkake bauta ne zuwa ga ubangiji na subhanahu wa daga dukkan wani nau'i na shirka waɗannan abubuwa abubuwa ne masu muhimmanci a cikin rayuwa to sai Allah subhanahu ta'ala a cikin ainihin aya ta gaba aya ta goma sha biyar yake cewa to kai Muhammadu gaya musu cewa fa'abudu ma shi'tum min dunihi ka gaya wa waɗannan kafirai ɗin to ku ni dai gashi ina bautan Allah ina tsarkake bauta zuwa gare shi to ku kuma ku bautawa duk abin da kuke ga dama za ku bautawa abin da kuke so ku bautawa ku mushrikai to ku bauta musu din Sabanin Allah domin kuɗin dukkan ma abin da za ku aikata duk wani abu da za ku yi kowane irin hali ne to lallai ranar kiyama za ku shiga cikin taɓewa ne tomar da lahadi kuma haka ne ma muka kawo karshen jerin shirye-shiryen namu kafin misalama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji gwamnatin taron najeriya ta yi kira ga kamfanonin jiragen sama na cikin gida da su sake dubi akan matakin da suka dauka na dakatar da ayyukan saboda tashin farashin man jirgi akan yana zuwa ne da 'yan sa'o'i kaɗan bayan da kamfanonin jiragen sama suka bayyana shirin dakatar da ayyukan su daga ranar litinin tara ga watan mayan shekara ta 2022 saboda tsadar man jirage wanda ya tashi daga naira 190 ya koma naira 700 akan kowace lita wanda kuma ya haifar da matsaloli masu tarin yawa ga kamfanonin jiragen wannan bayanin da yana kunshe ne a cikin wata sanarwa da mataimaki na musamman akan harkoki da jama'a na ministan sufurin jiragen sama a najeriya din james o'daudu ya fitar a ranar jiya asabar inda ministan ya buƙaci kamfanin jiragen sama da su yi la'akari da illoli da matakin zai iya haifarwa tare da nuna damuwarsa matuƙa akan karo farashin man jiragen saman wasu rahotanni na cewa manyan jami'an kungiyar tarayyar turai sun ƙara ƙaimi matuƙa wajen cimma matsaya a tattaunawar da ake yi a tsakanin iran da manyan ƙasashen duniya a birnin vienna jaridar financial times ta bayar da rahoton cewa tarayyar turai tana yin yakacin ƙoƙarinta na ƙarshe domin ceto yarjejeniyar nukiliya tare da iran da kuma kare lagon takunkuman da amurka ta ɗora wa ƙasar jami'in kula da harkokin wajen kungiyar tare turai joseph borrell ya shaida wa jaridar ta financial times cewa yana neman hanya mafi sauki kuma mafi sauri domin kawo ƙarshen takon saƙa wanda ke barazana ga yunkurin diplomasiya na ceto yarjejeniyar nukiliya tare da iran a cewar jaridar ta financial times cin mai yarjejeniyar za ta sa amurka ta koma a cikin yarjejeniyar farko ta shekara ta 2015 da kuma dage takunkuman da ta kakaba wa ƙasar iran yadda ita kuma iran din za ta rage yawan ayyukanta na nukiliya rahoton ya ce borrell yana nazarin yanayin da za a cirewa iran takunkumi da hakan ya hada har da dakarun juyin juhali na kasar iran din wato irgc yayin da kuma amurka za ta koma a cikin yarjejeniyar tare da yin aiki da abubuwan da ta kunsa To masu sauraron mu ina kuma da hakan nema muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman shi Abdullahi salu Usman Katsina da karanta mana labaran duniyar. Ni Hassan Barka da na kasance da ku a daidai wani lokaci ke cewa muni lafiya.